好。 daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To ma sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na safe. Zango na farko a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. To a jirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin ko kun san. Bayan sa kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na musamman na watan azumin Ramadana mai alfarma. Daga nan kuma sai shirin duniyar mu a yau. waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa sa nan da 'yan ɗaki ɗakikoki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya da su da fatan dai masu sauraro ana tare da mu a daidai wannan lokacin a wannan ranar ta 27 ga watan ramadana mai alfarma. To tare da sallama masu sauraro jerin shirin da muke ɗauke da ranar tafi bayan kanun labaran. Ƙungiyar Hamas ta buƙaci masu hudubar sallar Juma'a da su sadaukar da jawabansu kan batun Falastinu. a nijar an daga martabar abdurrahman na cani bayan tabbatar masa da mukamin shugaban rukun kwarya na ƙasar a sudan kuma janar alburhan ya shilanta 'yantar da birnin hartun. To yanzu kuma lokaci ne da za a ji cikakkun labaran duniyar tare da ni Hassan Barka a Gadas. Ƙungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Hamas ta yi kira haɗin kai kan ƙasashen duniya domin nuna goyon baya ga Falastinu gabanin ranar Kudus ta duniya. Ƙungiyar ta yi kira da a samar da haɗin kai a ƙasashen duniya a ranar Juma'a da Asabar da kuma Lahadi masu zuwa domin nuna goyon baya ga Gaza da Kudus. yayin da isra'ila tare da goyon bayan amurka ke ci gaba da yakin kisan kare dangi da suke yi wa falastinawa a cikin sanarwar da ta fitar hamas ta yi kira da a gudanar da gangami babba da shirin kwano na haɗin gwiwa a dukkan birane da manyan birane na duniya muna kira ga ɗaukacin al'ummar falastinu ƙasashen larabawa da na musulmi da dukkan mu masu son na duniya da su fito a ranar juma'a da kuma asabar da malahadi mai zuwa don kare gaza kudus da masallacin al'aqsa da goyon bayan juriyar jama'armu da yantar da laifuka da tsare-tsare na gwamnatin mulkin mallaka akan ƙasarmu mutanenmu da wurarenmu masu tsarki da ake yi a gaza in ji ƙungiyar ta hamas hamas ta kuma kira da a ci gaba da matsin lamba ga gwamnatin isra'ila don kawo ƙarshen zalunci da kisan kiyashi ga falastinawa da take yi har ila yau sanarwar ta yi kira ga masu hudubar sallar juma'a da su sadaukar da jawabansu na wannan juma'a kan batun falastinu domin kwadaitar da al'ummar musulmi wajen ƙarfafa goyon bayansu ga al'ummar falastinu da suke fafatukar kare ƙasarsu. shugaban kasar iran masu rufe sashtiken ya yi kira ga al'ummar kasarsa da su nuna haɗin kai a yayin bukukuwan ranar kudus ta duniya wato ranar juma'a ta ƙarshe ta watan ramadana gobe kenan yana mai jaddada cewa hakan zai nuna matukar goyon bayan jamhuriyar musulunci ta iran ga al'ummar palestinu pezeshkian ya bayyana hakan ne a yayin taron majalisar ministocinsa na farko na sabuwar shekarar kalandar farisa inda yake cewa ina fatan tare da halartar al'ummar ƙasar za a gudanar da ranar ƙudus mai daraja kuma a wannan rana al'umma za su nuna haɗin kai ga duniya ranar ƙudus ta duniya dai murgayi imam Khomeini ne ya ayyana ta kuma ana gudanar da ita a kowace shekara a ranar juma'ar ƙarshe ta azumin watan ramadana domin goyon baya ga al'ummar palestinu ta kasance wani gangami na duniya ga musulmi da masu neman 'yanci a wajen bayyana goyon bayansu ga al'ummar Falastinu, tare da yin Allah wadai da mamayar da gwamnatin Isra'ila ke wa yankunan Falastinawa da kuma cin zarafin da take yi wa masallacin Kudus. A jamhuriyar Nijar an daga martabar Abdulrahman Chani, madugun juyin mulkin sojin kasar daga mukamin Birgediya Janar zuwa Janar, mukamin soji mafi girma a kasar. an ba abdurrahman tani wannan mukamin ne bayan tabbatar masa da mukamin shugaban rikon kwarya na kasar a bikin da aka gudanar a jiya laraba a yamai babban birnin kasar kafin hakan kuma janar abdurrahman tani ya sa hannu kan dokar tsarin mulki na wucin gadi mai taken tsarin farfaɗo da nijar bisa wannan doka tani zai jagoranci kasar tsawon shekaru biyar tun daga ranar kaddamar dokar yayin da ainihin wa'adinta zai danganta da halin tsaro da buƙatar farfadowar ƙasar da kuma ajandar ƙawancen ƙasashen Nijar da Mali da kuma Burkina Faso. Hukumomin wucin gadi sun kunshi shugaban jamhuriyar Nijar da kwamiti mai kula da harkokin tsaron ƙasar da gwamnati da kwamitin sulhu da hukumar sa kan harkar jin kai da sauransu. Wata dokar kuma da shugaban riƙon ƙwaryar ya sanya wa hannu a jiya ita ce ta rusa dukkanin jam'iyyun siyasa a faɗin kasar an amince da wannan sabon tsarin mulkin ne bisa ƙudurin da aka tattara a yayin taron farfaɗo da ƙasa da aka gudanar a tsakanin ranakun sha biyar zuwa sha tara ga watan da ya gabata a birni mai fadar mulkin ƙasar to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran bayanai daga sudan ta kudu na nuna cewa ana tsare da mataimakin shugaban kasar na farko rick machar a wani gida lamarin na majalisar ɗinkin duniya ta nuna matukar damuwa na yiwuwar komawar kasar wani yakin basasa rahotanni sun ce a yammacin jiya laraba jami'an tsaron sudan ta kudu sun tsare rick machar kamar yadda kakakinsa ya sanar ba a fayyace ainihin dalilin wannan tsarewar da kuma tasirinta ga dorewar yarjejeniyar zaman lafiya da aka rataba wa hannu a shekarar 2018 ba tun a farkon watan maris ne dai ake tara dan kame rick machar lokacin da rikicin yankin upper nile da ke arewa maso gabashin kasar ya kai ga kame wasu jam'iyyun siyasarsa wato jami'an jam'iyyarsa a juba tsare mr machar madugun 'yan adawa na kasar. na iya jefa shakku sosai kan shirin samar da zaman lafiya a sudan ta kudu a cewar masana babban hafsan sojojin sudan janar abdul fatah al-burhan ya shilanta 'yantar da hartun babban birnin kasar wannan na zuwa ne bayan da tun da farko ya sanar da cewa dakarunsa sun kwato filin jirgin saman babban birnin wuri mai matukar muhimmanci daga hannun dakarun 'yan tawaye na rsf an 'yantar da hartum an gama in ji shugaban na sudan daga fadar shugaban ƙasa a wani jawabi da aka watsa a gidan talabijin na ƙasar kazalika wata sanarwa da sashen watsa labarai na majalisar riƙon ƙwarya mai mulkin ƙasar ya fitar ta ce alburhan ya sauka a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke birnin hartum ta jirgi mai saukar ungulu a jiyan jirgin da ya zamo na farko da ya sauka a filin tun bayan barkewar tashin hankali a watan afrilu a shekarar 2023 daga nan ne kuma ya duba sassan rundunar sojin gwamnati da ke tsaron filin jirgin sama kafin ya wuce zuwa fadar gwamnati tun daga farkon shekarar 2024 dakarun sojin gwamnati na saf da ta kwace sassan kasar daban-daban a birnin Omdurman na arewacin hartum da su kwace kasa kaso mai yawa na birnin lamarin da ya karfafa ikon su sama da na dakarun rsf a yankin a ran juma'a da ta gabata sojin na sudan sun ayyana kwace iko da fadar gwamnati da wasu muhimman ofisoshin gwamnati na kasar da ke hartum wuraren da a baya su kasance muhimman sassa da dakarun rsf kirkir su a birnin na hartum to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To madalla masu sauraron mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zamu shiga taskar mu ta shirye-shirye na da kullum. Za mu zo muku da shirin nan na ko kun san bayan sa akwai shirin nan na shiri na musamman dangane da watan azumin Ramadana mai alfarma. Daga nan kuma akwai shirin nan na duniyar mu a yau waɗannan su ne jiran abubuwan da zamu kawo muku ɗaya bayan ɗaya ai sauraro lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis, 27 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025, wanda ya daidai da 27 ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau, wato 27 ga watan Maris ɗin shekara ta 1948, ƙasar Faransa ta kafa wata ƙungiya wadda ake kira da tarayyar magoya bayanta inda mafi yawan kasashen ne ta yi wa mulkin mallaka wanda suke cikin wannan kungiya kuma kungiyar ta yi kama da kungiyar kasashen renon ingila ta commonwealth wannan kungiya da faransa ta kafa daga bisani ta zama masomin kafa kungiyar da ake kira da francophonie wadda kuma ita ce ta kasance kungiya ta kasashen faransa wadda ta yi wa mulkin mallaka kuma aksarin kasashen daga nahiyar afirka suke babban manufar kafa wannan kungiya dai ita ce gudanar da ayyukan haɗin gwiwa tsakanin su wajen bunƙasa harkokin tattalin arziki cinikayya da ilimi da kuma harkoki na al'adu da dai sauransu har yanzu faransa tana tasiri babba a kan da dama daga cikin waɗannan ƙasashe waɗanda ta yi wa mulkin mallaka ta fuskacin siyasa ko tattalin arziki da kuma ta fuskacin ayyukan soji da ma zamantakewa masu saurare ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan maris ɗin shekara ta 1968 yuri gagarin mutum na farko wanda ya je sararin samaniya ya rasu an haifi gagarin a birnin moscow na kasar rasha a lokacin tarayyar soviet bayan kammala karatu a makarantar kimiyya a birnin moscow ya shiga makarantar koyon tukin jiragen sama su kuma shekara ta 1960 hukumar sararin samaniya ta ƙasar ta buƙaci mutane ashirin waɗanda ta horas a kan shirinta na aikewa da mutum zuwa sararin samaniya gagar na ɗaya daga cikin waɗanda aka zaɓa bayan samun horo a kan rayuwa a sararin samaniya a cikin watan afrilun shekara ta 1961 an zaɓe shi a matsayin mutum na farko wanda za a aiki da shi zuwa sararin samaniya yuri gagarin ya zama mutum na farko wanda ya taɓa shiga sararin samaniya bayan dawowarsa ya shahara a duniya sannan kuma hotonsa ya zama wani abin alfahari a wurin jama'a a tarayyar soviet sai dai a ranar 27 ga watan maris ɗin shekara ta 1968 yuri gagarin ya rasu bayan faduwar wani jirgin sama wanda yake tukawa a lokacin ya kuma rasu yana da shekaru 34 a duniya har yanzu al'ummar rasha da wasu daga cikin jamhuri na tarayyar soviet waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da ƙasar rasha a halin yanzu suna kallon yin rigagarin a matsayin wani babban gwarzo wanda tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba masu wurare kwakwasan cewa shekaru 37 da sa gabata a rana irin ta yau a lokacin yakin iran da iraki babban zakatar majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wata sanarwa inda allah wadai da amfani da makamai masu guba da gwamnatin iraki ta yi a lokacin wannan da yana zuwa ne bayan shuɗewar wani lokaci da ƙasar iraki ƙarƙashin shugabancin saddam hussein ta yi amfani da makamai masu guba da kuma rashin mayar da martani daga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya har tsawon shekaru bayan faruwar lamarin inda jabiya press babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na lokacin ke fitar da wata sanarwa wadda ta ƙashin kansa ce inda ya allah wadai da gwamnatin iraki akan haka ɗaya daga cikin waɗannan bayanai an fitar da su ne a ranar 28 ga watan maris ɗin shekara ta da. 1988 inda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa yana da ƙwararrun hujjoji na amfani da mukamai masu guba da sojin iraki suka yi wanda kuma hakan ya haifar da babbar illa ga 'yan ƙasar iraki da ma iran wani bangare na sanarwar na cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya wade da amfani da mukamai masu guba ba tare da wata shakka ba wannan jaruntaka da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya nuna duk da kasancewarsa mai matsakaicin ra'ayi ya yi babban tasiri wajen dakatar da wannan yaƙi domin kuwa tun daga wancan lokacin ne komai ya bayyana ga duniya akan cewa saddam hussein shine ya fara haifar da wannan yaƙi har aka kai gwabzawa da ƙasar iran kuma wasu daga cikin ƙasashe waɗanda suke bashi makamai ido rufe da kuma nuna masa goyon baya domin yaƙi iran daga lokacin kuma suka fara yin sanyi kuma suka fara ɗari ɗari a kan lamarin saboda rashin tabbas da kuma sanin abin da ka iya kai ya komo a kan su. ta fuskacin doka ta ƙasa da ƙasa. masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar 27 ga watan maris wadda ita ce ranar wasan kwaikwayo ta duniya tun daga shekarar ta 1961 ake bikin ranar wasan kwaikwayo ta duniya wato ranar 27 ga watan maris na kowace shekara wadda kuma aka kafa bisa shawarwari na cibiyar wasan kwaikwayo ta duniya wato iti masanan wasan kwaikwayo da kuma masu fasaha a wannan fage ne suka rubuta sakon sanarwar wanda ake kallo yana da matuƙar tasiri wajen haɓaka harkokin wasan kwaikwayo a duniya daga cikin waɗannan masana akwai edward elbe da kuma augusto ball sai kuma jane setos da kuma arthur miller da pablo neruda wanda dukkaninsu sun rubuta saƙon. na ranar wasan kwaikwayo ta duniya jessica kaba marubuciya ce kuma darakta kuma 'yar wasan kwaikwayo wadda ta rubuta nata sakon a cikin shekara ta 2011 shaharar ta yi a duniya ba domin samun digirin digirgir a fannin wasan kwaikwayo da kuma bincike mai zurfi a wannan fanni ba ne kawai a ta shahara ne a duniya sakamakon ayyukan jin kai da kuma taimakon marasa galihu da ta yi a duniya. a'uzu billahi minash shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim wassalatu wassalamu ala mursalin saidina wa nabiyyina muhammad wa ala ahli baitihi na tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan zakatul fitir wato zakan fidda kai zakan fidda kai wajibi ne daga cikin wajibai masu ƙarfi a addinin musulunci kuma sharaɗi ne na karɓan azumin watan ramalana wajibi ne akan duk musulmin da ya cika wasu sharuɗa da za mu ambata ya fitar da zakan fidda kai sharuɗan kuwa su ne na farko balaga fitar da zakan fidda kai ba wajibi ba ne akan yaron da bai balaga ba wato bai cika shekarun da hukunce-hukuncen shari'ar musulunci suka hau kansa ba don haka ko da yaro yana da dukiya ba za a fitar da zakan fidda kai a cikin dukiyarsa ba na biyu hankali fitar da zakan fidda kai ba wajibi ba ne akan mahaukaci don haka mahaukacin da yake da dukiya ba za a cire zakan fidda kai a cikin dukiyarsa ba na uku rashin suma fitar da zakan da kai ba wajibi ba ne akan wanda ya suma suman da ya kai matsayin da ya fice daga cikin hankalinsa kafin faduwar rana har shiga daren sallar idi na hudu rashin bauta fitar da zakan da kai ba wajibi ba ne kan bawa da yake ƙarƙashin ubangidansa na biyar wadata fitar da zakan da kai ba wajibi ba ne akan matalauci wato wanda bai mallaki abincin da zai ishe shi shi da iyalansa a shekara ba, ko kuma ɗan abin da yake samu ta hanyar albashi ko sana'arsa ba za su isar da shi wajen ciyar da iyalansa a shekara ba, wato da a ce za a tattara dukkanin abin da yake samu ta hanyar albashi ko sana'a na shekara guda, ba zai ishe shi wajen ciyar da kansa da iyalansa ba. To shi mabukaci ne, wanda fitar da zakan da kai ba ta waje ba a kansa ba. hukunce-hukuncen fitar da zakan fidda kai. Kafin fitar da zakan fidda kai ya wajaba a kan mutum, dole ne sai ya cika dukkanin sharuɗan da muka ambata kafin faɗuwar ranar ƙarshe na watan Ramalana, wato kafin shigan daren sallar Idi, ko da kuwa sauran ƙiris ne ranar ta faɗi ya cika sharuɗan. Idan mutum ya cika dukkanin sharuɗan fitar da zakan fidda kai kafin faɗuwar ranar ƙarshe na watan Ramalana, misali, mahaukaci ya warke daga hauka. kafin faɗuwar ranar ƙarshen watan Ramalana, ko yaro ya balaga kafin shigan daren sallar Idi, ko kuma talaka ya mallaki abin da zai ishe shi da iyalansa a shekara kafin faɗuwar ranar ƙarshen na watan Ramalana. To dukkaninsu idan suka cika sauran sharuɗan da muka ambata, wajibi ne su fitar da zakan fidda kai. Idan mutum ya cika dukkanin sharuɗan fitar da zakan fidda kai, amma ana sauran ƙirisu rana ta faɗi a ranar ƙarshe na watan Ramalana mai alfarma. sai ya rasa ɗaya daga cikin sharuɗin fitar da zakan fidda kai misali hauka ta bijiro masa ko ya suma ko kuma ya talauci to wajabcin fitar da zakan fidda kai ya faɗi a kansa wato ba dole ba ne fitar da zakan fidda kai mustahabi ne ga wanda ya cika dukkanin sharuɗan fitar da zakan fidda kai bayan faɗuwar ranar ƙarshe na watan ramalana ya cire zakan fidda kai misali wanda ya farfado daga suma bayan shigan daren sallar idi ko wanda ya warke daga hauka bayan shigan daren da makamantansu kai duk wanda ya cika sharuɗan fitar da zakan da kai bayan shigan daren sallar idi har zuwa ranar sallar idi kafin gotawar rana wato kafin shigan lokacin sallan azahar to mustahabi ne gare shi ya fitar da zakan da kai mustahabi ne ga matalauci wanda baya da isasshen abin da zai ci shi da iyalansa na tsawon shekara ya fitar da zakan da kai. Mustahabi ne ga wanda ba shi da komai sai sa'i ɗaya, wato gwargwadon zakan da kai na mutum ɗaya, ya fitar da zakan da kai wa kansa. Idan kuma yana da iyalai waɗanda suke ƙarƙashinsa, to idan ya cire zakan da kan, sai ya wa ɗaya daga cikin iyalansa, misali matarsa. ita ma sai ta bai wa ɗanta, shi ma ya bai wa ƙaninsa, haka dai har ya zagaye kan dukkanin iyalin gidan. Sannan na ƙarshe shi kuma ya bai wa mabuƙaci wanda baya daga cikin iyalin gidan. Idan kuma a cikin iyalin gidan mutum akwai yaro da bai balaga ba, to idan zakan fidda kan ta zagaye kan waɗanda suke baligai, sai na ƙarshen su ya bai wa mahaifinsu, shi kuma sai ya bai wa mabuƙaci na daban. da baya daga cikin iyalan gidansa a matsayin zakan fidda kan yaransa da bai balaga ba wato lokacin da zakan ya dawo hannunsa ya zama mallakarsa shi kuma ya fitar da zakan fidda kan yaransa da bai balaga ba idan kuma har na ƙarshen ya baiwa yaron da bai balaga ba to a nan ba za a karɓa a baiwa wani ba sai dai a yi hidima wa yaron da zakan da aka fitar domin yaro baya cire zakan fidda kai wa kansa mutanen da ake fitar musu da zakan fidda kai su ne kamar haka wajibi ne kan mutumin da ya cika dukkanin sharuɗan fitar da zakan fidda kai ya fitar da zakan wa kansa da kuma waɗanda suke ƙarƙashinsa kamar haka na farko wajibi ne mutum ya fitar da zakan fidda kai ga mutanen da wajibi ne ya ciyar da su daga iyalan gidansa kuma yake ciyar da su ɗin aikace wato cinsu da shansu yana hannunsa misali kan haka matarsa da ‘ya'yayensa da mahaifansa, amma idan ya kasance su suke ciyar da kansu, to fitar musu da zakan da kai ba wajibi ba ne a kansa. Na biyu, ‘yan uwansa da makusantansa, waɗanda suke rayuwa ƙarƙashin kulawarsa, kuma yake ciyar da su. Misali kan haka, ɗan uwansa ko ‘yar uwarsa, ko kuma danginsa maza da mata, yara da manya, musulmai da waɗanda ba musulmi ba. dangin kusa da na nesa, matuƙar dai suna cikin waɗanda suke ƙarƙashin kulawarsa. Na uku, masu yi masa hidima waɗanda suke rayuwa a gidansa, kuma yake ciyar da su tare da ɗaukar nauyinsu da ɗawainiyarsu. Amma masu yi masa hidima daga ma'aikatansa da suke zaman kansu, ko da kuwa suna cin abinci a gidansa, su ba su daga cikin waɗanda wajibi ne a kansa ya fitar musu da zakan fidda kai. Na huɗu. baƙinsa da suka sauka a gidansa ko wajensa kafin faɗuwar rana na ƙarshen watan Ramalana, waɗanda za su kwana a gidansa ƙarƙashin liyafarsa, ko da kuwa ba su kai ga cin abinci ba, matuƙar dai baƙinsa ne, kuma sun shiga ƙarƙashin kulawarsa kafin shigan daren sallar Idi. Misali, ‘yan uwansa, abokansa, da duk wani baƙon da ya sauka a wajensa ta kowace hanya ko sanadiyya. amma mutanen da ya gayyata domin shan ruwa a gidansa a daren sallar idi su kan ba su daga cikin waɗanda zai fitar musu da zakan fidda kai hukunce-hukuncen zakan fidda kai na farko idan aka yi haihuwa wa mutum kafin faɗuwar ranar ƙarshe na watan ramalana ko danginsa suka sauka a gidansa domin gudanar da bukukuwan sallah kuma sun kasance a ƙarƙashinsa kafin shigan dare to wajibi ne dukkaninsu ya fitar musu da zakan fidda kai amma idan an yi haihuwa wa mutum ne bayan faɗuwar ranar ƙarshe na watan Ramalana, ko baƙo ya shiga ƙarƙashinsa bayan faɗuwar rana, wato bayan shigan daren sallar Idi, to fitar musu da zakan fidda kai ba wajibi ba ne, sai dai fitarwa mustahabi ne. Na biyu, idan mawadaci ya shiga ƙarƙashin wani mutum ta hanyar baƙonta, kafin faɗuwar ranar ƙarshe na watan Ramalana, ko kuma duk da wadatar mutum wani ne yake ɗaukar ɗawainiyarsa da nauyinsa, to fitar da zakan fidda kai ya faɗi a kan mawadacin, wato mutumin da ke ɗaukar ɗawainiyarsa ne zai fitar masa da zakan fidda kai. Na uku, mutumin da fitar da zakan fidda kansa ya rataya akan wani, to fitar da zakan ya faɗi a kansa, amma idan wanda haƙƙin fitar da zakan ya rataya a kansa ya ƙi fitar masa da zakan da gangan, ko kuma bai fitar masa da zakkan ba bisa mantuwa duk da haka da ya fitar da zakan ba wajibi ba ne a kansa amma itiyaɗi ne mustahabi ya fitar wa kansa da zakan. na hudu wanda fitar da zakkan fidda kansa ya rataye a kan wani misali mahaifinsa sai ya zama mahaifinsa mabukaci ne wato ba shi da abincin shekara guda to idan shi yana da wadata ya fitar da zakkan fidda kan wa kansa jinsin abin da ake fitarwa da yawansa da kuma waɗanda ake basu zakan fidda kai su ne kamar haka. Na farko, wajibi ne zakan fidda kai ya kasance abinci ne, misalin shinkafa, alkama, dabino, sha'ir, dawa, masara, gero da kuma duk wani abin da mutanen ƙasa ko gari suke amfani da shi a matsayin abinci. Na biyu, abincin da mutum zai fitar da shi a matsayin zakan fidda kai ya kasance mai kyau ne ba gurɓatacce ba. Na uku, ya halatta idan mutum zai fitar da zakan da kai ya fitar da ƙimarsa na irin kuɗin ƙasarsu ko wanda ake amfani da shi a duniya a halin yanzu. Na hudu, yawan abin da ake fitar wa kowace rai shi ne sa'i guda, wato kilo uku. Kilo uku shi ne zakan da kai na kowace rai. Na biyar, lokacin fitar da zakan da kai yakan fara ne daga shigan daren sallar idi zuwa gotawar ranar sallah wato lokacin shigan sallan azahar amma ana son mutum ya jinkirta fitar da zakan na fidda kai zuwa fitowan alfijir na ranar sallah kuma itiyaɗi ga wanda zai yi sallar idi ya fitar da zakkan fidda kansa kafin ya yi sallah na shida idan mutum ya fitar da zakkan fidda kai zai iya ajiyewa har lokacin da za a samu wanda ya cancanci a bashi zakkan nan. idan mutum ya cire zakan fidda kai ya hanzarta miƙawa ga mabuƙatan da suka cancanci karɓan zakan. Na bakwai, ana ba da zakan fidda kai ne ga fakirai da miskinai. Fakiri shine mabukaci da bai mallaki abincin shekara ba, shi kuwa miskini shine mabukacin da ya fi fakiri bukata. Mabukaci da za a bashi zakan fidda kai ya kasance mumini, kuma ya halatta a baiwa mutum ɗaya sa'i da dama. har zuwa abin da zai ishe shi na shekara shi da iyalansa. Mustahabi ne mutum ya ba da zakan fidda kai ga mabukata da suke daga makusantarsa da makwabtansa. Hakanan, itiyaɗi ne wajibi, mutum ya nisanci ba da zakan fidda kai ga mashayin giya ko mai bayyana manyan laifuka da yake aikatawa. Kamar yadda yake haramun ne mutum ya ba da zakan fidda kai ga mabukacin da zai yi amfani da zakan wajen aikata ayyukan saɓon Allah. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta 26 a watan Ramalana mai alfarma. اللهم اجعل سعي فيهم مشكورا وذنبي فيهم مغفورا وعملي فيهم مقبولا مسحورا يا أسمع السامعين يا أسمع السامعين Ya Allah, ka sanya sa'ayina a cikin wannan wata abin godewa, ka sanya zunubina abin gafartawa, ka sanya aikina a cikinsa abin karɓa, kuma ka sanya aibobina a cikinsa abin suturcewa, ya mai jin masu du'a'i. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. يقتدي رمضان بالخير وبالإحسان حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان ما إن يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان حتى ترتوي الأرواح بالأنس Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Duniyarmu a yau. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu dubi ne akan yadda ta fuskar kyawawan halaye ƙasashen turai suka ci ƙasabar was dangane da abin da ya faru a Gaza. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Da a ce gabanin farmakin a ƙasa an faɗa wani mahaluki cewa wannan yankin na zirin Gaza, wanda ganinsa a kan taswira sai an sa babban tabarau mai mayar da ƙarami babba za a iya ganin wajen. Wata rana za ta zo ya ja daga a gaban 'yan sahiyoniya da dukkanin masu goyon bayansu na duniya ya kuma ɗauki fiye da shekara ɗaya da rabi yana jajircewa ba tare da ya ja da baya ba to da ba a gaskata kan ba wannan yankin da ya jajirce a gaban kowane irin makircin da kisan kiyashi da kisan gilla da mayar da shi tamkar mahauta da mahautan duniya na turai da ita kanta haramtacciyar ƙasar Isra'ilin a matsayin sarkin fawa suka yi wa gayya ya yayi wa duniya hakikanin fuskar ci gaba da wayewar da ƙasashen duniya musamman turai a ƙarƙashin amurka suke takama da su an yi walƙiya a duniya kowa ya ga ƙaryar kare haƙƙin bil'adama da ikirarin baiwa ɗan adam kima da daraja da akwai fuskoki da dama na abin da ya faru a gaza na farko ƙungiyoyin gwagwarmaya a palestino musamman waɗanda suke a gaza da suka kai farmakin a ƙasa ƙarƙashin jagorancin hamas da waɗanda suka yi tarayya da su sun rusa almaran nan da ake yi a kan sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila ko kuma ya fi dacewa a ce almarar da su kansu 'yan sahiyoniyar suka ƙirƙira suke watsawa na cewa sun fi kowa ƙarfi kuma ba a samun galaba a kansu. kuma abin da ya biyo bayan hakan shine waɗannan ƙungiyoyin gwagwarmaya sun ja daga suka hana haramtacciyar ƙasar isra'ila cimma manufofinta na siyasa da soja an ɗauki fiye da shekara ɗaya da rabi ba su iya rusa ƙarfin ƙungiyar hamas ba ba su kuma iya kawar da mulkinta daga cikin wannan zirin na gaza ba abu na biyu shine abin da ya faru da al'ummar Falasɗinu a cikin gazan da mayammacin kogin jordan shine yadda haramtacciyar ƙasar yahudawa ta aikata abin da 'yan nazi a ƙarƙashin hitler ba su yi wa yahudawa da sauran tsirarun da suka kama ba a lokacin yakin duniya na biyu kisan kiyashi da na ƙare dangi ya bayyana a fili sannan kuma ya nuna fuskarsa mafi muni wadda duk duniya ta gani kai tsaye ta kafafen watsa labaru da safiyar ranar bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 duniya ta tashi da labarin wani gagarumin hari da kungiyar gwagwarmaya ƙarƙashin hamas ta kaiwa haramtacce ƙasar isra'ila da tsallake bangon wariya sun kuwa shimfiɗa ikonsu a kan dukkanin sansanonin soja da suke kusa da gaza sannan suka kutsa can cikin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya har ɗaruruwan kilomitoci sun kuma kashe sojoji da 'yan shara wuri zauna da suka yi kwacen ƙasa da sun haura biyu sannan kuma suka kama wani adadin nasu da ya kai ɗari biyu da hamsin. a lokacin da labari ya fara watsuwa na hakikanin abin da ya faru ya dugunzama duniya abokai da magauta tambayar da ta fara bijirowa ita ce ya aka yi ƙungiyar da take cikin wannan wurin kuntatacce ta iya yin shiri gagarumi na tsawon lokaci ta kuma aiwatar da shi shekaru fa goma sha shida aka ɗauka ana killace da yankin zirin gaza ta sama ƙasa da ruwa babu abin da yake shiga ko allura ce sai wanda 'yan sahayoniya suka amince da shi abin da ya fi haka ban mamaki shine yadda haramtacciyar kasar isra'ila wacce take takama da ƙungiyoyinta na leƙen asiri irin su mossad shabak da sauransu suka kasa shaƙo labarin abin da 'yan gwagwarmaya suke shiryawa a tsawon waɗannan shekaru balle su iya daƙile shi da a ce haramtacciyar ƙasar isra'ila ita kaɗai ce na ta fuskanci 'yan gwagwarmar da take zalunta na shekara da shekaru to da bata iya ba domin tun a sa'o'in farko gajiya wata ta fito fili ta kowace fuska ta soja da leƙen asiri wannan ne yasa waɗanda suka ƙirƙiri wannan haramtacciyar ƙasa mai gajeren lokaci suka kawo mata ɗauki cikin gaggawa daga amurka zuwa birtaniya jamus faransa da italiya da tarayyar turai kacokau da kuma ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato suka buɗe gada jiragen sama da ruwa ta aike wa Tal Abib da makamai. Duk wani makami da suke da buƙatuwa da shi wanda zai iya kashe ɗan adam sun aike musu da shi. Lokacin da yaƙi ya ƙara faɗaɗa da tsanani ya ɗauki wani sabon salo da ƙungiya irin ta Hezbollah suka shiga ciki. Hakanan ƙasar Yaman da kuma ƙungiyoyin gwagwarmaya na Iraki waɗannan ƙasashen na Turai. sun zama masu ba wa haramtaccen ƙasar kariya kai tsaye sun zama suke kakkaɓo jiragen sa marasa matuƙi ko koma kamai mulzami da aka harba wa haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kuma girki jiragen su na ruwa na leƙen asiri da suke da su kamar jamus da faransa birtaniya da amurka suna aikewa da haramtacciyar ƙasar ta isra'ila bayanan sirri. don haka duk wani jini da aka zubar a falasɗinu da labanon da duk inda masu gwagwarmaya suke taimakawa gaza to da hannuwan waɗannan ƙasashen turai a ciki damo da mu, su ne abokan tarayyar abin da ya faru na shan jinin al'ummar falasɗinu da al'ummun wannan yanki sai dai duk abin da ya faru na kisan kiyashi da shekar da jinin al'ummar falasɗinu da duniya ta zama shaida a kansa har yanzu falasinawa ba su ɗaga farar tuta ta miƙa kai ba ba su rusuna a gaban abokan gaba ba sun ji gaba da jajircewa a fagen daga na gwagwarmaya duk da fifikon makamai da abokan gaba suke da shi kuma duk da taron dangi da turawa suka yi a kansu wani mamakin da abokan gaba suke wato yi shine yadda waɗannan 'yan gwagwarmaya musamman waɗanda suke kira fararen hula da ba masu ɗauke da makamai ba suka iya jadurcewa da haƙuri na wannan lokaci ba tare da sun yi kuka ba in sun yi kuka sai dai kuka na rabuwa da abokan su ko 'ya'yansu ko 'yan uwansu da suka yi shahada suna kuma ɗaukar su a matsayin shahidai babu inda suke kai kukansu sai wajen allah maɗaukakin sarki abokan gaba sun yi amfani da makamai kala-kala daga ciki har na yunwa sun killace wannan yankin da hana shigar da kayan abinci a daidai lokacin da ake yaƙi hatta a cikin watan nan na ramadan mai alfarma sun hana a shigarwa da mutanen gaza abinci duk wannan bai kashe guwar falasinawa ba bai kuma sa an ji wani daga cikinsu wanda suke kira fararen hula a yankin gaza ɗin ba ya ɗaga murya yana zargin ƙungiyoyin gwagwarmaya da cewa sun ja musu bala'i ko kaɗan haka ba ta faru ba duk ƙoƙarin da kafafen watsa labarun larabawa 'yan sahayoniya masu abota da haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi na su samo ko da ba ne ɗaya da zai ɗora wa 'yan gwagwarmaya laifi amma sun gajiya. a hakikanin gaskiya zai wuya su sami irin waɗannan muryoyin domin mutanen fadas inufa korarsu aka yi daga gidajensu aka ƙirƙiri wata ƙasa mai suna isra'ila mutanen gazan nan kuwa kaso fiye da saba'in cikinsu ko fiye da haka asalinsu waɗanda aka koro ne daga cikin yankin da aka ƙirƙiri wannan haramtacciyar ƙasar isra'ila mai gajeren lokaci a shekara ta 1948 an rushe gidajensu da kashe iyaye da kakanninsu wasu a gaban idanunsu su kuma aka koro su kamar dabbobi aka ce su nufi gaza su zauna a matsayin 'yan gudun hijira ta ya za a yi wani ya daga murya ya zargi 'yan gwagwarmaya alhali suna kallon 'yan gwagwarmaya a matsayin masu cetonsu da kuma ɗaukar musu fansa akan baƙin zaluncin da aka yi musu na tsawon shekaru fiye da saba'in wanda bai taɓa tsayawa ba ko da da rana ɗaya tun daga shekara ta 1948 da aka shelanta kirkirar haramtacciyar ƙasar isra'ila da shekarun da suka gabaci wannan lokacin da ingila take shirye-shiryen kirkirar wannan haramtacciyar ƙasar ƙasa falasɗinawa suna ci gaba da fuskantar zalunci har yanzu dama tun asali kirkirar haramtacciyar ƙasar isra'ila birtaniya ce kan wa'uwar gami daga hannunta ne amurka ta karbi bayar da kariya ga wannan haramtacciyar ƙasa faransa ta gina mata cibiyoyin da take kera makaman nukiliya jamus da sauran kasashen turai suka bata duk abin da take so domin ta ci gaba da rayuwa ta hanyar danne da zaluntar falasinawa a dalilin haka duk wani abu da yake faruwa a falasino na zubar da jini da barna ba komai ba ne sai hakikanin hoto na ci gaban turawa ba kuwa zai zama abin mamaki ba ga duk wanda ya yi waiwaye baya zuwa lokacin da suka yi mulkin mallaka da suka shafi al'ummuma da dama daga doron ƙasa aka daina jin ɗuriyarsu angoli ce ta koma gidanta na tsamiya. masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda muna da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya.